zababbun ayyuka bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at na tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da lahira. A shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani kan ɗabi'ar kunya ganin mahimmancin wannan mazoi shirin na yau ma zai ɗora daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata amma kafin nan bar mu saurari wannan. أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني وزادني وزادني منك قربا وصير العمر صفوا Masu saurare shirin na yau zai fara da bayyana ma'anar ɗabi'ar kunya da kuma nau'inta gami da misdaƙinta wanda hakan zai taimaka mana wajen ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a. Hakika cikin littafin Misbahu Shari'a an rawaito hadisi daga shugabanmu Imamu Ja'faru Sadiq alaihissalam na cewa kunya haske ne asalinsa shine tushen imani kuma tafsirinsa shine juriya da sabati akan dukkanin abin da ke kyamar tauhidi da sani wannan ma'ana ta sanin ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya yakan wajabta juriya da kuma sabati wajen aikata duk wani abu da yake a matsayin abin ki a wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma yake da alaƙa da tsarkakakken tauhidi sani da kuma imani ga Allah tabaraka wa masu saurare a wani hadisi na daban kuma shugaban mai imamu ja'far sadiq alaihi ya sanar da mu hakikanin hasken ɗabi'ar kunya da kuma alakarta da imani inda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce kunya na tare da imani an ƙayyade kunya da imani da kuma imani da kunya ma'abocin kunya alheri ne gaba ɗayansa kuma wanda ba shi da kunya sharri ne gaba ɗayansa ko da kuwa ya yi bautar Allah ya kuma ji tsoronsa. Tako ɗaya cikin kare ƙudurin Allah ta hanyar kunya ya fi alheri ga ibada shekaru saba'in. Baya ga haka Imam Alayhi salam ya ci gaba da bayyana mana tasirin rashin kunya da ke jefa mutum cikin mummunar ɗabi'a. wanda hakan ke sanya mutum faɗawa cikin nufaki da kuma samun ƙarfin gwiwa wajen aikata sabo da kafirci. Allah ya kiyaye mu faɗawa cikin irin wannan mummunan hali. Imam alaihi salam ya ci gaba da cewa mummunar ɗabi'a takan jefa mutum cikin munafici, sabo da kuma kafirci. wasan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan baka da kunya to ka aikata abin da kaga dama ma'ana duk wanda ya rabu da kunya do abin da ya aikata na alheri ko na sharri za a saka masa a kansa. ma saurare cikin wannan hadisi na shugabanmu Imam Ja'far alaihi salam na shiryar da mu zuwa ga hasken ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a inda ya bayyana mana cewa tsaron wannan ɗabi'a shine ƙwarjinin ubangiji da kuma karkata zuwa neman yarda Allah maɗaukakin sarki imam alaihi salam ya ci gaba da cewa ƙarfin kunya daga baƙin ciki da kuma tsoro kuma kunya gidan tsoron Allah ne kuma kunya kuma farkonta shine ƙwarjini ƙarshenta kuma shine ganin karamar Allah ma'abocin kunya kuma shine wanda ya shagaltu da kansa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce idan Allah ta'ala ya nufi bawa da alheri sai ya masa ilhami da kyakkyawansa ya kuma sanya daidaito a idanunsa ya kuma sanya shi ya kyamaci zama da masu adawa da ambaton Allah. A ƙarshen wannan hadisi, Imam Sadiq alaihi salam ya bayyana mana martabar ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya da sababin da ke taimakawa mutum zuwa ga wannan ɗabi'a. Tushensa kuma shine soyayyar Allah wanda ke sanya mutum jin kunyar aikata duk wani aiki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙi shi. Imam alaihi salam ya ci gaba da cewa, kunya nau'i biyar ne, kunyar zunubi, kunya na rageggen aiki, kunyar karama, kunyar soyayya da kuma kunyar ƙwarjini, kuma duk ɗaya daga cikin waɗannan ahali ne, ga kowane ahalinta kuma na da martabarsa na daban. Allah, Allah. Masu saurare barkamu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai fara da hadisin shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihi salam wacce aka rawaito cikin littafin Uyunul Hikam wal Mawa'iz. Imam alaihi ya ce, Kunya ita ce dukkanin karamci da mafi kyakkyawar hanya mafi fifiko na ɗabi'ar kunya, kunyarka ga Allah kuma tushen karamci shine kunya kuma sakamakonsa kamun kai. Masu saurare cikin wannan hikima ta shugaban mummunai za mu fahimci cewa kunya ita ce ɗabi'ar da ke samar da jarumta da ke taimakawa mutum na fuskantar dukkanin ayyukan alheri da kyawawa gami da ƙauracewa dukkanin abin da yake abin ki a wajen Allah Ta baraka wata ta'ala da mutane kamar yadda yake ɗabi'ar kunya yakan sanya mutum ya zamanto mai kamun kai a dukkanin al'umuransa daga cikin ciki har da kamun kai na ganinsa domin haka ne ma shugaban masu kaɗaita Allah Ali bin Abi Talib alaihi salam cikin littafin Uyunul Hikam wal Mawa'iz ya ce kunya rufe ido ma'ana rufe ido kan abin da yake ya haramta da kuma wanda aka ƙi a kalle sa masu saurare a yayin da ɗabi'ar kunya ke kiyaye mutum aikata abin ƙi haka kuma ta kasance taimako wajen tsarkaka daga zunubai kuma ta kasance wasila na tuba da kuma neman gafarar ubangiji akan haka ne shugaban mummune Ali bin Abi Talib alaihi salam ya bayyana cewa kunyar Allah yana shafe zunubai mai yawa kuma kunyar Allah tabaraka wa ta'ala tana kare mutum daga azabar wuta har ila yau masu saurare wasu hadisai na daban kuma suna yi mana albishir da cewa ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya na daga cikin hanyoyin siffantuwa da siffar mabiya ta farkin iyalan gidan annabta alaihi musalam sai ya kasance mai wannan kyakkyawar ɗabi'a abin koyi ne ga mummunai da suke buƙatar shari'a hakika Alƙazi in Na'aman al-Maghribi cikin littafinsa mai suna Sharhul Akhbar ya rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Ja'faru Sadiq alaihi salam shi kuma daga kakansa Imam Ali alaihi salam ya ce "Haƙiƙa! Allah na da bayi daga cikin masoyanmu ya sanya girma a sukatansu da kuma tsoron Allah a cikin damirinsu ya kuma ɗauka kunya a tsakanin idanuwansu ya kuma sanya tunani a sukatansu suka kuma samu kariya daga Allah daga batan batattu da kuma ƙaryar mulhidai da kuma shakkun marasa tunani da kuma gullanci na masu fice gona da iri waɗanda suka rabu da addininsu suka kuma kasance gungu-gungu ba sa haɗuwa da ƙasƙanci su ne hasken ilimi da kuma fuskar musulunci maganarsu haske ne ƙaurace musu kuma hasara ne su ne hujja daga sahibin hujja masu rabo da nasara akan hujja ga wanda ya buƙaci hujja daga cikin mutane a wajen Allah maɗaukakin sarki akan halittunsa ku bi su ku yi musu biyayya ku yi koyi da su sai ku shiryu. masu saurare a nan za mu dasa aya ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu